فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لهابون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 kabata a duwana wa basarta risana wa ta amnana wa jama'ata burkatana wa akanta mu'afatana wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'tina fa laka alhamdu ala dhalika hamdan katira laka alhamdu bi kulli ni'mati ana amta za alayna zikatina aw hadithi aw sirra aw alaniyati aw khassati aw amati aw shahida aw ghaibin aw hayyin aw mayyitin لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله godiya Allah mai kowa mai komi wanda ya kaddari wannan haduwa ta mu a ƙarƙashin walima aure wanda aka so a yi shekaran jiya Allah bai ba da iko ba sai ba a samu yi ba shekaran jiya aka juya ta kuma ta dawo yau yau wannan asabar 26 ga watan ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas daidai Allah muna roƙonka da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka al-manan badi'u as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunuban mu ba amin Allah ka ƙara mana imani amin ka ƙara mana tsoronka amin ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana akhlaqi saboda darajar sunayenka Allah da sifofinka madaukaka Allah ya mana Amin. Azizu ya samu da abin da kaka so kana yarda da shi. Amin. Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna. Amin. Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka ishe mu kunya duniya da lahira. Amin. Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira. Amin. Wanda al'amurra ka kasancewa duka mu dai Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoma. Amin. Uwayen mu Allah ka gafarta musu. Allah ta haskaka musu amin Allah bayan ka musulmi gaba ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu. Amin. Allah ka yaye musu zunuban. Amin. Allah ka sa aljanna makoman. Amin. Allah mana roƙonka bi asma'ikal husna ka gafarta mana ka shirya mu ka shirya mana kiyalan. Amin. iyalan mu Allah ka tsara masa shari'ar ka amin ka sa masa albarka amin Allah ka warkar da marasa lahiyar amin Allah ka ta masa ka gafarta ma uwayensu da kakannin amin Allah ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu mun roƙe ka shari'a Allah ka shirya mana su amin Allah ka aza mana su ga hanyar ka Amin. Allah ka sa musu albarka. Amin. Allah ka sa musu amfani abin mu. Amin. Allah ka sa su zama na tsohon ido gare mu nan duniya. Amin. ka sa su zama ni'ima da rahama ta gare mu nan duniya da lahira amin Allah ka sa aljanna makomon amin wannan shiya wato wanda ba mu san sunanta ba eh gore bugo to muna roƙonka Allah wannan shiya ta ƙara mata lahiya wannan shiya gore bugo Allah ka tsara mata lahiya da zaman lahiya. Amin. Ka tsara mata kwanciyar hankali da natsuwa. Amin. Ka shirya matasan wannan shi shiya Ku da manyansu mazansu da matansu. Amin. Allah ka shirya su ka sa musu albarka. Amin. Ka sa uwayensu ci unhwani abinci. Amin. Allah da albarka sunayenka Allah ka taimaki wannan gari wato birnin Kebbi. Amin. tsara lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari. muna roƙonka a cikin wannan jiha Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya amin a arewacin ƙasar na Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya tarayyar Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya. Amin. Muna roƙonka Allah inda duk musulmai suke Allah ka ba su natsuwa da kwanciya hankali. Amin. Allah bayan ka musulmi waɗanda ba su da lahiya inda duk suke Allah ka warkar da suwa. Amin. Allah ka warkar da suwa. Amin. Bayan ka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci. Amin. Bayan ka musulmi waɗanda ba su da lahiya duka Allah ka ba su lahiya. Amin. Bayan ka musulmi waɗanda waɗanda aka bi bashi ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya amin kuma ka taimaka masa su biya amin bayan ka musulmi yan kasuwa da ba su da jari Allah ka ba su jari amin bayan ka musulmi da a cikin tsoro da kwanciyar hankali da rashin natsuwa Allah ka ba su aminci amin Allah ka ba su kwanciyar hankali amin Allah ka ba su natsuwa dukkan bayanka musulmi da a cikin damuwa Allah ka busar da ita amin dukkan bayanka musulmi da a cikin bakin ciki Allah ka busar da shi amin Allah ka tausaya mana ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya amin ga walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya amin ka taimaki bayanka masu tauhidi motsin ga kuma Allah ka sa mu cikin amin mana roƙonka Allah ga asma'ika rabbana wannan walima da aka gayyace mu ka sa mata albarka amin Allah ka sa mu masu Su auren albarka kuma abin auren su albarka ka hada su da albarka ka ba su zuriya mai albarka Allah ka natsar da su ka kwantar da su da albarka sunayenka da siffofin ka maɗaukaka muna ka Allah ka yi mana jagora ga abin da kaka so kana yarda da shi yadda muka taru wannan bagire Allah ka haɗa mu shi aljanna in kiyama ta yi bayan haka nan kuma Allah subhanahu wa ya ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى ما كان الله الله بكسن شيء غير المؤمنين يلا كان متعلم من أيوة ومسلمين alama antum alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba wato Allah ya kyale mutane haka nan bisa ga abin da suke bisa gare matsayinsa na musulmi hatta ya nizar khalifa min al-tayyib sai Allah ya rarrabe waɗanda an na kwarai daga waɗanda ba na kwarai ba saboda ana gane mutumin kwarai idan an yi hulɗa da shi ya yi abin kwarai idan an yi mu'amala da shi ya yi abin kwarai ana gane mutumin kwarai wajen ya abin kwarai saboda haka jama'a ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah da mu'amala da shi ku yi gaskiya duk wanda kuka yi ma'amala da shi ku yi mai gaskiya wanda duk kuka yi hulɗa da shi kakku ci amana ta duk wurin da kuka aiki kakku yi zalunci wanda duk kuka yi magana da shi kakku yi ƙarya da aikin ƙwarai aka gane mutanen ƙwarai da aikin da ba na ƙwarai ba aka gane mutanen da ba na ƙwarai ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidi na umarce ku da gaskiya fa sidika ya hadi ila albir lalle gaskiya yana shirya masu shi zuwa ga abin kwarai ita gaskiya kowa ka yanta tana shirya ta ga abin kwarai wala ya zalu rajul mutum ba zai gushe ba ya kadibu yana ya sidiku yana yin gaskiya wai ta harra sidika yana kirda don gaskiya duk abin da zai yi yana kwatanta gaskiya mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kwatanta gaskiya dare da rana hatta ya ba inda Allah siddiqa yau da gobe yau da gobe ba zai gushe ba har sai an rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah yau da gobe yau da gobe duk abin da kake sai an san ka shi ko mina na kake yi sai an san ka shi saboda haka ku yi abin kwarai yau da gobe za a san ku da abin kwarai ita gaskiya tana shirya mai ita zuwa ga aljanna wa inna birra hadi ila aljanna lalle aikin alheri yana shiryawa zuwa ga aljanna wa iyyakum warkadib kuma na hane ku da ƙarya ku bar ƙarya ya ku jama'a ku bar ƙarya ko nawa za ku samu ku bar ƙarya annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam alamatul munafiqi salatu alaman munafiki uku daga ciki idza haddasa kadaba idan yana ba da labari ke karya munafiki dan wuta ne innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar lalle munafikai cikin shihida ta kafa ta wuta aka sa to alamatul munafiki talatu alamar munafiki uku ce daga kace idza haddatha kadaba in yayi ya ba da labari sai shi karya jama'a ku bayyana karya in za ku yi magana cin abin da gaskiya ba ta baka ba ai ƙarya ba ta baka shi ku zan ku gaskiya duk abin da za ku waɗi ku wadi gaskiya wa idza wa'ada akhlafa kuma alamar munafiki in yayi alƙawari sai ya saba ku bayyana alƙawari kuna sabawa ko da 'yan siyasa kun kai alƙawari ku shiga ko da 'yan siyasa na in ba ka ne faɗa mai ban zaɓen ka wani ka goyi ba na faɗa mai bayi ni zai yi ma babu shan ka gare shi babu shan ka gare shi arzikinka ba gare yake ba ajalinka ba gare yake ba abin nan makomaka ba gare shi kake ba to mi da baka wani tsawara bai haba ka yi hankali yake bai yi ya kimi zai yi zai ya kimi zai yi ma babu abin da zai yi maka abin da duk kage ya yi ma Allah ya rubuta saboda haka in kun yi alkawari ku cika Allah ya ce wa auhu bil ahadi ku cika da alƙawari inna wa auhu bil ahadi inna la ahada kana mas'ula Allah ya ce wa auhu bil ahadi ku cika da alƙawari inna la ahada kana mas'ula lalle alƙawari fa ya zama abin tambaya saboda haka alamar minahiji saba alƙawari ku ba saba alƙawari ko aiki an ka ɗauke ka an ka ce ma ka shigo ƙarni bakwai to ka tabbatar da bakwai ta ne maka wurin ka tabbatar da bakwai ta ne maka wurin na alƙawari na kai idan ko baka cika ba to Allah zai maka abin da yake kawo masu tsaba alƙawari za ka ga duk abin da kaka samu bai da umarni bai da albarka saboda haramun nan haramun nan wai za ka saba fajara idan ya yi hukuma ta yi ƙetare haddin shari'a shi manahiki ke na alamomin munafukai ke a cikin wata ruwaya a abin nan arba'un man kunna fihi wa huwa munafiqun khalisan dabi'a guda hudu duk wanda sun ka zama ciki ne manahiki na tatacce awa sai manahika ta hannu ne ma manahiki na baki ne manahiki na a abin nan hanci ne da kunne ne da idanu ne kai har da ciki ne na nahiki wanda ne ya cika waɗanda na kudu man kunna fi wanda sun da zama ciki ne kun ga banda wa'ancan sai wannan guda uku da muka faɗa ya ƙara na hudu ya ce wa idza nuna khana in an ka bashi amana sai ya yaudara jama'a ku bacci amana jama'a ku bacci amana ce amanawa ba da fa'ida ba da wata fa'ida da yake bayowa ku dibi ku saurari gidajen rediyo mm. ku ji labarin da suka bayowa na hasarar da aka yi najeriya tiriliyan nawa gobara ta kone bana duk kudin harauna kudin wanda an bashi amana nan wuri yana ta kwasa yana kai gida yana ajiyewa mm. ya tara sun yawa ya buɗe falaza ko ina cikin kasuwanni da kudin mutane ya taho gida shi zaune ya ci daɗi gobe za ta ƙone wani da abin nan a tanki ne yan faɗo abin nan babban gidan mai ne tankuna jere da guda ya kama da wuta sun ka kama ana haɗa mai a faɗuwa tankuna sun haɗi shi ma ya haɗi za a same shi ba za a sai ba yana da asibiti su ma tankuna suna na asibiti to dukiyar ta amana don ku san da sani ba ta da albarka bayan hisabin da za a yi lahira don duk abin da kun ka gani nan wanda an lahira ya hishe yawa ko nina jama'a ku bacci amana alaman munafiki wa idza atmina khana eh an ka bashi amana sai shi yaudara to Allah ba ya son haka nan saboda haka ya ku warkare na hane ku da ƙarya fa da al bai haɗi ila Lallai lalle ƙarya yana shiryawa zuwa ga fasikanci wa'in inna lalle fasikanci haɗi ila nari yana shiryar da mai shi zuwa wuta wala ya zalun rajin mutum ba zai gushe ba ya kadhibu yana ƙarya wai ta harar ba yana don ƙarya hatta yi na yi allahi ba. ka a rubuta shi wajen Allah makaryaci Allah ya ce subhanahu wa ta'ala innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im mutanen kirki wayanda an mutanen kwarai masu aikata ayyuka alheri mutanen kirki wayanda an mutanen kwarai masu aikata ayyuka alheri lafi na'im suna cikin ni'ima in kiyama ta yi Allah zai sa cikin ni'ima kuma ko nan duniya ai ba tara kuɗi an ni'ima ba ba tara kuɗi an nema ba don tara kuɗi kuɗi ne a ni'amatun zawaja, ni'ima ce wanda suke cuɗanye da bala'i da yawa wanda ya yi kuɗi kuɗi ne sun ka zama sanadiyar mutuwa saboda haka kuɗi ne a ni'amatun zawaja, ni'ima ce wanda take cuɗanye da da masiba da fitina saboda haka ba su kaɗai ne a abin nan ni'ima ba innal abrara lafi naiman lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima jama'a ku rika kwatantawa abinda duk kuka yi ku rika kwatantawa Najeriya ce muke babu wanda zai tsaya da gaskiya sai wanda ya niyyar binta babu wata hukuma da za ta cewa an kawo shi a ce ai hukunci lokacin sallah ya yi ya ƙi tashi da kwana babu hukumar da za ta yi ma hukunci imanin kaka sa ka tashi da kwana ka yi sallah ta ne imaninka da Allah shi ka sa a injimin nan na yi mada ya yi mutu ɗin ƙwai zai ta ya yi mutu da ya yi mutu ya wuta ta mutu ya inna labarara lafi iman lalle lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima saboda haka ba kuɗi ɗaya ne ni'ima ba ba shugabanci ɗaya ne ni'ima ba ba abubuwan duniya kaɗai ne ni'ima ba ni'imar Allah yawa gare ta duk abararu mutanen kirki suna cikin ni'ima jama'a ku yi ayyukan ƙwarai don Allah ya na'imce ku ku yi ayyukan ƙwarai Allah ya sa muku albarka ya ba ku abin da kuka so ya kare ku daga abin da kuka tsoro sannan Allah ya ce wa inna fujjara wa la fi jahim wa inna fujjara la fi jahim lalle fajire suna cikin wata jahim duk wanda ya zama makaryaci na to cikin wata jahim za a sashi yaslauna ha yawm yaslauna ha yawm kuma za su shiga wannan wuta yawm ne ranar sakamako wato ranar lahira saboda haka jama'a ku kwatanta abubuwan da kuka ku rika kwatantawa rayuwa ce duniyan nan da kun ka gani da tana zama ga mutum guda da da bata kawo gare mu ba ga hannun wasu take in gidaje na kun gani waɗanda kuka son ku yi kamar su ga hannun wasu suke wasu na a can tana gare su sun kai fara gidajen in abin nan ne abin hawa na kuwa gani ga hannun wani yake in wani jin daɗi na ga hannun wani yake da a ce da wama ta kai ga hannun mutum guda ba ta kawowa gare mu don ba mu annawar ko ba saboda haka ku rika kwatantawa abubuwan da kuke yi duka duk abubuwan da kuka yi ku rika kwatantawa kowanku ya tsaya inda Allah ya aje to idan za a yi wannan za ku samu rayuwa mai kyau ku yi rayuwa mai kyau kuma ku yi ƙarshe mai kyau kuma ku shiga gida mai kyau ku samu sakamako mai kyau. saboda haka a rika kwatantawa gwargwadon duwa da ya kamata a rika kwatantawa ga ayyuka waɗanda ake yi a ji tsoron Allah a rika kwatanta abubuwan da ake yi Allah ya taimake mu ya ƙara mana gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi ne masu gaskiya su yi abutaka da mutane masu gaskiya su rika zannawa wuraren da ake gaskiya Ya ayyo hallabi na Amanu ta kula wa kunuma a sadakin. Ya ayyo hallabi na Amanu ya ko bayan Allah wa yadda suka yi imani, ita ku ji tsoron Allah wa kunuma a sadaki na kulan tare da mutane masu gaskiya. Shin kai mai gaskiya kake, to kai abu ta da mutane masu gaskiya. ya ce sallallahu alaihi wa sallam, la ci sari'in lamominan. wala ya da maka illa mu'minun kada kai abotaka sai da mu'mini kada kowa ya ci abincin ka tare da kai sai mu'mini hadisun hasanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da yin gaskiya da kwatanta gaskiya da zaɓin mutanen gaskiya ya kwasharul mar'u ala dini khalilihi falyakhtar ahadukum man yukhalil kowa ana ta da shi bisa ga addinin masoya ne kai gaskiya ka so mutanen gaskiya yuhsharu al-mar'u ala dini qalilihi falyakhtar ahadukum man yukhalilu lalle ɗayan ku ya zaɓi wanda zai soyayya da shi Allah ya ce don ya ƙara kwaɗaitar da bayi nai musulmi game da yin gaskiya da hulɗa da masu gaskiya wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كزما باكي غدا tsakaninka da الله الله دي شيء adda bisa kuma Allah shi adda ƙasa Allah shi adda gabar da yamma shi adda kudu da arewa abinda an ka gani da wanda baka gani ba na Allah na me ajin tsoronka in ka ta Allah ga ibada me ajin tsoronka idan ka bi Allah ni na kaka jin tsoro wanda ka ganin ba za ka samu ba lillahi ma fis samawati wa ma fil wa'in tubdu لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخضوه يهاتبكم يهاتبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يا ما في السماوات يا ku jama'a ku sani ku ji tsoron Allah inda duk kada ka ji tsoro inda ka ji tsoron Allah kada ka ji tsoron wasu abubuwa Allah in ya kare ka in ka bi shi duk duniya da lahira in sun ka da shiri yana iya kare ka amma in ka sakai duk sheri yannu duk yannu hoka ka da wani hukunci na na ba mai iya kare ka duniya da lahira saboda haka lillahi ma fi samawati abin da ke cikin sama bakwai lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa don na Allah ne kakka ji tsoron kowa har da kuɗin nan da a cikin aljihunka na Allah na duk dubaran mutum ya ce ya kai kuɗi ne ya kai banki ya aji hmm. kuɗi Allah na mutum nawa ya aji kuɗi ya ce banki ya gane su ba a dawa ita rigima da ma'aikatan banki mai abu ya an sha biyu ne mutum nawa ya aji kuɗi cikin gida ne ya to bai gane su ba mutum nawa ya tara kuɗi ya je ya sauka ya sun ka halaka mai abu ya an sha biyu ne lillahi ma fi samawacin wasu al'adu abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa duka na Allah ne wayan in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu ya'tikum billah in kun bayyana abinda a cikin zukatanku ko kun boye abinda a cikin zukatanku ku sani ya sani yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku fa ya yaghfiru liman yasha ya gafarta mu wanda ya so ya gafarta ma sai ya aza shi ga hanya duk wanda kaga Allah ya aza ga hanya ta kwari yana so ya gafarta mai wa yu'adhibu man yasha yana azartar da wanda ya ga dama duk wanda Allah ya soyawa azaba sai ya kyale shi ga ayyukan da kai wannan abin Qur'ani ya ce azaba za a yi mai ya gabe da man yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komi fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu mm. Maza Allah yake kowanne an hore shi ga abin da an kalice gare ya ayyuka mai kudi an hore ka kudi za ka yi sai zuwa ibada kakka yi wasa da ibada ibada a tsare ibada bai hana yin kuɗi a rubuta ka mai kuɗi wa kullum muyassarun lima kuli lahu kowa an hore shi ga abin da an kalice gare eh an yi ka talaka to duk inda za ka na sahi amma ka san da sani baka kuɗi ka san da sani baka kuɗi duk inda za ka na, inda Allah bai yi ka mai kuɗi ba kai saboda ka, ku gyara halayenku da kyau ku lamarin ku ga Allah Allah shi ya adda sama shi adda ƙasa babu abin da ba na shi ba Sannan ya ku jama'a ku sani wato sha'anin aure al'amari na wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske amma kuma al'amarin aure yana da wahala shi yasa a magabata ba su yin aure sai sun bincike wadda ake zamantakewan aure darasin mu shekaran jiya a ba dariya yarinya obanta ya tsaitowa wa miji ta kawo shi ƙara inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam tacce tacce baba kakka yi mai aure sai na ji wada aka zama aure in ina iyawa kai mai aure in bai iyawa ka ban aure ya ɗauko ta ya kawo ta ya shiga gaba tana binai a an ka kawo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ta zauna baya gare shi ya ce me an magana ya ce yariya ga adda magana sai yariya ta yi magana ta ce ya rasulallah aure zai yi mini ya tsaye suwa mai miji ni ce ka a aure a bari mata horinka in yi tambaya ka yi min bayanin wani aka zama aure in na ji ina iyawa a yi mai aure in na ji man iyawa a rabi da ni sai manzon Allah ya kama bayani har ya kai ƙarshe inda ya tsaya ta ce to ya rasulallah wallahi waɗanga abubuwa ban iya su wallahi ban waɗanga da ka faɗi wallahi ban iyawa sai manzon Allah ya ce mata tijo koma da ita gida ka aimata mata aure to shi ma namiji haka na Allah ya ce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 والذي تخافون نشوبهن فإذوهن وهجروهن وهجروهن وغجروهن وهجروهن المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى wato yace الرجال قوامون maza suna da إيكو iko النساء nisa'i akan su ladabtar da mata amma akwai dalili ba don namiji ya aure mace yana da iko ya ladabtar da ita ba Allah ya faɗi dalili maza suna da iko akan mata suna da ikon su ladabtar da su bima anfaqu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما min a أموالهم na farko wato saboda darajar da Allah ya ɗaukaka sashi akan sashi Allah ya ɗaukaka darajar maza akan mata domin mata da maza ɗabi'a su ba gudata ba ƙarhin jikinsu ba gudana ba ƙarhin imanin su ba gudana ba su wato Allah ya ce wahiyar fil khisami gairu khisami gairu Allah ya ce mata ba su da hujja mai ƙari ga husuma ba su da eh, ƙari in ji Allah ba ɗai suke da maza ba saboda haka Allah ya fifita maza a kansu babban dalili wa ma an faƙo mini a mawalihin saboda abin da suka ciyar na dukiyoyinsu kun gani a nan malamai cikin ladabi da sun ka fara faɗa akan wannan aya suka ce cewa wanda da ya aure mace amanar Allah ce ya auro an ba shi amanar Allah ku ba su abinci wanda ya dace da su ba daidai na ba abin da birane aka yi a birane abin da manya ka yi su bai wa mata nasu abinci shi ya ce ya ce mai daɗi wanda ya kaso duwara ka kasance abinci mai daɗi mace ta yi kasance ne duwa da kaka son shan wani abu mai zaƙi mace ta yi ka son ta sha shi duwa da kaka son ka shiga wani gida mai taushi ka zanna mace ta yi ka so nai duwa da kaka son ka yi alfahari mace ta yi ka son alfahari duwa da kaka son ka yi takama mace ta yi ka son ta yi takama ka duwa wani abu na jin daɗi da kansu mace ta yi ka so nai oh. to saboda haka wajibi ne ku tsare wannan amana don mutumin da bai iya ɗauke laluran mata ta yi ba ta haƙoƙin da ya kamata ya bata, ta to ba za ta yi mai ɗa'a ba shi yasa kun ka ga wasu malamai na cewa matan talaka ɗiyan talakawa ba su da ladabi hmm. kamar wasu malamai ka rubuta a cikin littafansu ɗiyan talakawa ba su da ladabi don mi a bai iya kishe ta ya ɓace ta ta yi ya tana kallo wani lokaci ma ya ci wayanta zuwa bugun ta ci waya ne a gama in an jima a saki juna kowa ya taya ta faɗa ya ƙari ya ta tana gani ya za a yi wagga ta yi ladabi tana ganin abin da aka yi da uwarta ya za a yi ta yi ladabi saboda haka ku lura da irin wa'annan ku abubuwa ku kula da wannan amana wadda Allah subhanahu wata'ala ya tsora Ko wannan ku ya tsare amana wadda Allah ya tsora ku. wajibi na ga duk wanda ya aure mace ko wani na ya kula da Ta sannan wato wanda ma an bako min amwalin fa sun ce mata wato fasaya haka mata salihai wa'inda an na kwarai kanitatun su masu da'a ga Allah sannan ga mazajensu mata na kwarai sun ku mace ba ta zama saliha sai ta zama mai da'a ga Allah mai ɗa'a ga mijinta duwa da mace take da ladabi ga wasu maza kowa ko kaka take ba ta da wani abin nan daraja wuri Allah sai ta zama mai da'a ga mijinta saboda ka kuko mata in miji ya dauke lalura lalura abinci Allah ya fara abbasu ba ita dai a lalurori ba akwai lalurori amma ta abinci ita an gaba duk wanda ya san bai iya ci da mace kashe aure ko ka yi aure ka gane ba ka iya ce ta saka saka zana kai dai idan ka zama kana zaune da ita ba ka iya cishe ta to wuta ce wa kaka ci wuta ce kaka ci wa Allah zai baka shari'a ba kuma ranar lahira ba mai yahin wani haƙi saboda haka ku ciyar da matan ku ku ba su abin da ya kamata ku ko mata kuwa mazan ku da'a ku yi musu ladabi ku yi musu biyayya ku zan masu abin nan masu kyautata ku zan masu kyautata halaye tsakanin ku da ku da abin nan da ku da abin nan mazajen ku abin da na maza ku ba matan ku abinci da kyau kuma ku kula da tarbiyyar su Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum ya ayyuha allazina amanu an anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة جلاب شداد لا يأتون لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ya ce ya ayyuha na amanu ya ku baya Allah wayanda suka yi imani in dai za ku yi aure to in ku yi aure ko an fata kun ku kare kan ko hali ku kare iyalin ku daga nara wuta kun ga wanda duk ya aure mace lalura ta karu gare dole dai ka koyo karatu kuma ka koya mata ma ƴan mata yanzu mai yawan su in sun yi aure ba su son karatu mai yawan su idan yarinya ba ta yi aure ba tana son miji za ka ga kullum tana makaranta amma in ta yi aure ta sai gidan miji sai ka ga ana ta jidali ka zuwa makaranta to ka yi hankuri haka nan sha'anin aure yake lalura ce ka karo makanka kuma ka yi hankuri da ita wa abbusakum ku kare kanku wa ahlikum ku kare iyalinku na daga wuta wal wuƙayatu la takunu illa bil ilmi kuma babu wani mutum zai iya kare kai ne daga wuta sai ya san wani zai iya kare kai ne gare ta wa kudu hannasu wal hijara makamashin da mutane jahilai da duwatsu wato abubuwan mutane da duwatsu wanda ake bautawa alaiha mala'ikatu akwai mala'iku hake da ita gilazun masu kaushi shidadun masu tsanani la sunan Allah ma amarahum ba su sabawa Allah ga abin da ya umarce su wa mayu ma na suna aikata abin da aka umarce su idan Allah ya ce su kalle wayan ka kalle shi za su yi idan ya ce su kalle maka hannu kalle shi za su yi abinda duk Allah ya sa su shi suke yi su mala'iku la Asuna Allah ma amarahu ba su saba ma Allah ga abin da ya umarce su to duk wanda ya zai yayi aure ya dai tsara abincin mata ce wanda ya aura babba abu bayan imani babban abu abinci kuma ku matasa kullum wa'azi aka yi muku amma ba ku gyarawa idan Allah ya taimake ka katse ka samu kuɗi kakka sai nama kakka sai manara ko wace iri duk wani abin da daɗi kakka sai sawa abinci ka kai gida ka aji jibi in ka koma samu sawa abinci ka kai gida ka aji jibi in ka koma samu sawa abinci ka kai gida ka aji to yanzu akwai abinci ko to jibin ka samu saurama sauran kayan jin daɗi sau amma ku matasa ba ku jin magana wa'azi aka yi muku amma ba ku gyara ba ba ka da abinci ko sa'i goma ba ka da na shekawa gidanka ka samu kuɗi ka sau nama ina ka gyara ce nama ba ka da abinci shi yasa kuɗin kowa sun ka wado ga mahiyawan matasa sun sayi su sun sayi su in waje aiki an gaza sasu da suka yi a kai su inda aka kawo kuɗi su rika wawaye a fatin su nama to ku bayyana haka nan kowan ku ya tsaya inda Allah ya aje shi da ka samu kuɗi komi ka kai sai abinci kun ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mata ne tara gida ne tara tukunya tara aka azawa gida ne tukuyar tuwo da tukuyar miya mm. guda tara aka aza gida ne kullum amma da yake shi manomi na yana da gona kai bara idan ya yi noma an ka kai kaka sai ya ɗebe abincin shekara guda shekara guda malam duk tauhidin ka ai ba a kamanta ka da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to abincin shekara guda ya ka ajiya ya kai matashi abincin wata nawa ka aje ba ko na shekara ba to me kai ka ga nama kai da baka da abinci ko na wata guda me kai ka ga nama to ku kula da wannan ku tsare abincin su da kyau sannan ku tsare addinin su da kyau kuma ku yawaita ibada ga Allah subhanahu wata'ala ku yawaita ibada ga Allah subhanahu wata'ala ku yawaita ibada ta jiki da ta baki da ta zuciya ku yawaita ibada wannan yana ƙara taimakawa ga samun sauki musamman ku yawaita istighfari da tuba ga Allah lailan wa. harai yan Najeriya muke yan Najeriya muke komi da komi da kun sani ana aikata a cikin Najeriya babu wata babu wata kotu da aka kai ka in dai ba wani abu na rayuwar duniya ka taba ba babu wata kotun da aka kai ga ce a ah, kai na an ce kana cin haram kana sana'a kana rashin gaskiya cikin sana'a ka ai ma hukunci ba ka jin wannan kai na gwamnati in dabba da farashin kaya ka sai sai kai kari ka kisa zuwa da tafi ba ka jin wani hukunci saboda haka kwaɗi na ana nan Najeriya ana ta yi to ku yau da fayi الله ياتي سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Allah subhanahu wata'ala ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi jiya yace wa anistaghfiru rabbakum na ce muku ku istighfari ga ubangiji lafazan istighfari suna da yawa ya ku jama'a amma mai sauki astaghfirullah astaghfirullah idan Annabi ya gama sallah sallallahu alaihi wasallam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wannan istighfari na manzon Allah yana da sauki duk wanda aka bude littafin aiki ne ranar kiyama aka ga istighfari da yawa annabi ya ce tuba da jama'a ku yawaita istighfari saƙon da aka yi Najeriya ya yi yawa jama'a ku ya fari. Allah da kai ne ya ce wa ma asabakum min ma min musibatin wa ma asabakum min musibatin fa فبما كذبت أيديكم ويعفو عن كثير الله يتي وما أصابكم من مصيبة دو أبن da ya samu ko na musiba rashin kwanciyar hankalin garfa ganin mu Najeriya ba mu da shi rashin natsuwa rufa gani ba mu da shi yaran ba su da ladabi yara ba su da'a ga uwayensu maza ba su mata ba su biyayya ga mazarsu ƙanana ba su da'a ga manya abubuwa sun rikice tuna ta yi yawa Allah ya ce duk wannan masiba ta same ku fa ma kasaba da ku saboda abin da hannuwan ku suka aikata to laihin da aka yi an riga an shi tuba za a yi kawai da da shi a magani laihin da aka yi an riga an yi to mi an magani tuba to ku yawaita tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي da ka samu lokaci ka zanna kai sai in ma office kake kana aiki ma'aikacin gwamnati kake a je ta zuba ka kusa gare ka da aiki yayi maka sauki duk jawo da aiki yayi ma sauki jawo ta ka samu abin da ka taba ka samu dama kuma ya aiki ya tauka aji ka ci gaba da yin wannan istighfari da izina Allah za ka yi ƙarshe mai kyau ga rayuwarka wa'ani ta gafi ruran bakon kuma na ce ku yi bari ga ubangijinku sun matubu ilahi sannan ku tuba gare shi okun mata an hasanan zai ba ku jin daɗi jin daɗi mai kyawu ila ajalin musamma zuwa ga ajali a bai ambato duk wanda yake yawaita istighfari da izinin Allah Allah zai ba shi jin daɗi ku yawaita istighfari jama'a kuna son kwanciyar hankali kuna son natsuwa to ku yawaita istighfari kuna son abinci mai daɗi kuna son abin sha mai daɗi to ku yawaita istighfari lalle laihi kun yi to ku hada mai kun yi kuna roƙo ya gafarta muku ku yi ta roƙo ne ku yi ta kawo uzuri ila ajalin yawmati yakum mata'ana sanan ila ajalin ladhi fadlin wa yutul ladhi fadlin falla kuma ya bada falala ce ga wanda an mai falala idan wannan yana istighfari dubu daya za a ba shi ladan istighfari dubu daya to kai in kana yi dubu daya da dari biyar to Allah zai baka wannan ƙari da ka ƙara akan wancan wa yutul ladhi fadlin falla wa in tawallaw in ko kun ka bada baya saba mai kai ba ku roƙo ne gafara fa inni akhafu alaykum adaba yawmin kabir ne yana ji muku tsoron azaba yini mai girma saboda haka jama'a a yawaita tuba da istighfari ga Allah a yawaita tuba da istighfari ga Allah daga mai wa'azin ku har ku masu saurari kowan ku ya sa abin da yake aikatawa to ku yawaita istighfari shi istighfari ba tuba bane addu'a ce istighfari ba tuba ba ce addu'a ce kuma da yawa kuna yin addu'a ku roki wani abu wata rana sai ku dako kun samu abin sai ku ga Allah ya ba ku to ko istighfari in kuna yi wata rana sai ya karba sai ya gafarta muku sai ku samu matsalolin rayuwar ku sun yi sauki a cikin hadisi ya ce mallaze mala istighfara wanda ya lizamta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko yaushe yana yawaita shi ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja duk bakin cikin da ya dame shi sai Allah ya bashi furayewa ko damuwa kan ga tayi maka yawa ya ji ko matashi ko namiji ko mace samu mai kyau kai alwala samu mai natsuwa cikin gidanka ko ka tayi masallaci ka koma nesa da inda mutane suke ka samu wuri ka sanna ka mai da gaban ka gabas kai salati ga annabi ta fam. sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kai gurgudun wa da kaka iyawa ko allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim gurgudun wa da kaka iyawa ko kuma wani salati mai tsawo cikin dogayen salati wanda dai duk kaka iyawa kana dan tabawa sai ka fara istighfari astaghfirullah astaghfirullah in kuma dattijo na kai istighfarin kana dattijawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai kai dattijo Allah na jin ka ya san abin da kaka bukata gawara kaka san ayi ma kai ta abinka astaghfirullah Allahumma an gahili mm. Allahumma an gahili ma an ga hindi yi dattijo Allah ya ƙara ma istighfari dattijo to wanda ya lizamci istighfari ja Allahu lahu min kulli hammin faraja hmm. Allah zai saya mai kure yawa ga bakin cikin da ya jiya hmm. duk ji bakin ciki ya dame ka to kama bari. wa mai kulli jikin makaraja duk wani kunki yan abinci a babu cikin gida in lalura ta tazo da ya kaza ka aure babu kuɗin gado kyale kowa kakka ce wajen kowa cewa ta mamin kan mabuta da kyau ai ka so ma buta ka samu wani ɗan bokitin babba mai mari ka shiga da ruwa ka aji buta kusa gari ya alwala ka ta kare duk ya alwala ka zanna astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma an gahirli Allahumma an kaitai za ka ga abin da Allah zai maka in ji wannan hadisi kuma ba shi ɗaya ba bayan an yi maka ƙunci abin nan da ka damun ka an ya shi bakin cikin da ka damun ka an ya shi annabi ya ce wayar zuƙuhu min haisu la yahtasibun kuma Allah zai kawo mai arziki inda bai zato ba inda duk baka yi zato arziki ba Allah zai kawo maka shi jama'a kullu zanci istighfari ko kasala ta yi maka yawa kaddi jikinka na ciwo sosai ka sha magani amma ka sani magani ɗaya bai yi ya wata bari ka gani Allah ya ce wa ya qawmi rabba ko sun tubu ilai ويا قوم استكبروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استكبروا ربكم annabi ya ce ya ku mutane na kwai istigibari ga ubangiji Sun tubu ilai sannan ku tuba gare shi Yuri yursil samaa alaikum Rara zai sako muku sama ta zama yawan zuba da ruwa wai zirkum quwwatan ya kara muku aiki ga jikin ku in mutum na aiki bari ko ya tsoro yaro bai kani ne zai aiki bari kuma gudi ba shiga gani ka ga aikin da yake yaro bai yi ne in dai yaro bai aiki bari amma in yana aiki bari ya gama karni karhin jiki da karhin imani amma idan bai karhin imani ya yi karhin jiki karhi to ku yawaita istighfari sannan kuma akwai wani abu da ya kamata ku yawaita duk ba da babu wahala cikin su Allah ya ce wasu alama ya na wasbir ala ma yaquluna wa sabbih bi wasbir ala kama na وسبح in shan قبل ta الشمس buru biya. ومن آناء الليل فسبه وأطراف النار وأطراف النهار لعلك ترضى وأطراف النار لعلك ترضى Allah ya ce da annabi ne idan ka samu damuwa wasu biri alama ya kolo na duk abinda suka waɗi suna jewa maka na abinda baka ji ba baka gani ba ka yi hanguri ga abinda suke faɗi wasabbe bi hamdi rabbika ka yawata tasbihi da wa ubangiji ka samu wuri ka zanna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ni idan yara sun zo waje na yaro yana gano malam aure nika son yi malam na kasa gyara shigewa a yanzu ni ga mai kai maganin mai sauki na in kana iya sha ka taho gidan da adda magani tunda ka tuwa inda nake ka zo ginin da da magani amma kana iya sha da farko zaki gare sai dai da ƙarshe zaƙi gare subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi in Allah ya so ka yi yi babu iyaka gare ni ya Allah ya taimake ka kai dubu hamsin in kana iya dubu hamsin subhanallahi wa bihamdi ka gani ɗauki zuwa wata guda ka tauka wata duniya an kai to ka bani labari ya eh Allah sun sai ka taho faɗa min cewa an gama gina an sa a ranar ɗaura aure saboda haka abu na mai sauki Allah ya ce wata bai da hamda rabbika qabla tulu'i shamsi kamin rana ta bullo wa qabla ghurubiha da kamin ta Wani wa min ana al-layli kuma wani yanki na dare ka yawa ta tasbihi wa min ana al-layli wa adrafa an-nahari da bangarorin yini ni za a bani in na yawaita istighfari subhanallah bi hamdi ni za a ban Allah ya ce la Allah ka tarda hakika za mu baka abin da ka kafu zai kaya yarda matasa kuna ji wannan magani da Qur'ani ka ba su kuna iya sha Allah ya ce da annabi ne ka yi tasbihi subhanallah wa bihamdihi la Allah ka tarda Allah zai baka sai kaya yarda saboda haka duk wanda ya ga abin da ya kasu bai riƙa ba to ga ne kakka damu da wayan da ka cewa ba a son tasbihi da yawa kai wani ji kakai ta zama a kyale shi kamawa yayi abin da ya kaso ya samu ni na gane su da yawa wayan da ka cewa ba ba da kun zuwa da yawa na gane su da tai musu zahi na gane su da zuwa akwai wasu mutane nan garin da suke wasu jiga suke suna faɗa da tasbihi ni kyale su rannan da ta yi musu zayi ni da kaina na iske su wani wuri sun yi tasbihi sun yi tasbihi suna ta haka da hannuwa sun yi tasbihi zuwa ta haka da yaro nake zai ɗauke wa wato to saboda haka ko ka ji mutum na haɗin ba a rike zuwa kyale shi kai sai ka rike shi shi na yace a rika ko annabi na yace a rika to tun da annabi na yace a rika bai annabi واتبعوه لعلكم تهتدون وما عندنا بدون كشف ساموري كذلنا كيت تسبيح ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ابوادا منهم ابوادا منهم ظهرت الايات الدنيا لنفتنهم به ورزق ربك خير وأبقى ka basa ranka ga kaya mutane wanga ya biyo da mota sai mai kyau ka ɗora kallon ta da fari wala ta muddanna aine ka ila ma manta ana bihi azwajan minhu kada ka roƙa ka rika mika idon ka kana kallon jin daɗin da muka ba su nau'i nau'i zaharatul ta duniya na kawar rayuwar duniya linabjanahu bi don mu jarraba su ciki wa rizqu rabbika arzikin ubangijin ga khairun wa abqa yahi alheri yahi tabbata yawaita tazihi ka gari yana nan take Allah ya hana annabi ne kallon dukiyar masu dukiya don kai ya sa da ne ce rike ka a rike tazihinka rike ka. Allah zai baka la'allaka tarda har sai ka ce Allah na yarda a bari haka sannan wa a hana bis salati wa a ahlaka bis salati wattabira alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wala aqibatu littaqwa kun ga ga istighfari ka yawaita shi annabi ya ce duk wanda ya lizamce shi Allah zai kawo mai ta ga dukkan wani kunci Allah zai bashi abin nan zai kure yayi mai duk wani bakin ciki Allah zai kawo mai arziki inda bai zato ba ku yawaita istighfari na biyu qur'ani ya ce abin nan kai zihi a wata bebe hamda rabbika kai zihi da yamma ubangijin ka godiya zai baka ka tarda sai ka ce na yadda ka yawaita subhanallahi wa bihamdi zai baka ka tarda sai ka ce na yadda na uku yace wa mur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da sallah ka yi hankuri mata yanzu ba irin na na ba to ko na da sai an umarce su da sallah to na yanzu ba irin na na ba duk wanda da suke sun yi rikon ibada bisa ga yanzu to kakka damu kai umarni ga iyalinka da sallah ko da wanda kaka kai duk ka tokace ce mutum bai sallah ba yan dai kana da tamba da bai mata magana wasta bir alaiha da kai da ita ku yi hankuri ga sallah in mun yi sallah mun tsare sallah ya Allah me za a ba mu yace na na ka mu za mu baka arziki arziki kaka so tsare sallah da kyau na na narzuka mu za mu baka arziki wala aqibatu littaqwa kyakkyawa karshe ya tabbata ga masu takawa Allah ya ce da annabi ne wala kanna alama annaka yadiko sadaruka bima wala qadna alamu an إنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي صلى الله عليه وسلم أي وانا لو كتب ya samu kunci يواتي rayuwa sai ya samu الله kwarai sai Allah ya ce wala kanna annaka sadaro ka kai kirjinka yana kwanci da ma ya kolo na da abin da suka wada ba wallahi mun sani ranka yana baci kai hankali fasabbi da hamdu rabbika ga magani ka sha fasabbi da hamdu rabbika samu wuri ka zanna kai ta tazihi da ubangijin ka subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ka kyale kowa kakkace wajen kowa ce wallahi ina cikin damuwa yau kakkace mu kowa kana cikin damuwa faɗa mana maganin damuwa kuma ga magani ya ba su fasabbi da hamdar rabbika ka samu rika da na kaka ce ba kowa wanda abinci yau kaka irin gaisuwar nan ala gafarta mala kwana biyu ha ha kwana da yawa alhaji <laughs> ala gafarta mala ba ka yi tuwa tuwa alhaji in ba ku ba ka yi tuwa roƙo na ya kai roƙo na ya kai in ba ku ba ka yi ta roƙo na ya kai to kakka yi haka nan kai kai dai in damuwa ta dame ka Allah ya ce ma annabi wallahi mun sani ranka yana baci Allah da kai ne yake wallahi mun sani ranka yana baci ka tana kwanci ga abin da suka wani ga magani fasabbe bi hamdi rabbika wa qum min as-sajidin kai tasabbihi da wa ubangijin ka in ka gama ka zama cikin masu sallah ita sallah ta bukata in damuwa ta yi ma yawa babu wani lokaci yanzu ga in damuwa ta yi ma yawa kun ga rana ta yi ja ba a sallah yanzu amma in dai ta damuwa ta to yanzu ga kana iya dawowa gehe ka kabarta kaka ce ma kowa komi a wani koyo lahiya yake lahiya lawa yake lahiya ta kawo haka duk ka samu damuwa wa kullina sajidin ka zan cikin masu juda to wannan shine magani Aisha tace kana habibi sallallahu alaihi wa sallam masoyina sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza hazzabahu amrun badara ila nasara idan wani al'amari ya dame shi rai da ya faci kawai sai shi gagawa ya ce Allahu akbar ko ana hira haka zaune da shi da sabai ne yana bada karatu shi sallallahu alaihi wasallam ana zaune yana bada karatu sai ya samu damuwa ganin dai aka yi amai da gaba ne gaba ya ce Allahu akbar to kai ma ka zama haka nan za ka samu mahita wa'annan hanyoyi da na ambata mana daga ƙarshen nan su ne mahita ga rayuwar nan tamu rayuwa ba ta da daɗi ya ku matasa rayuwa ba ta da daɗi in kuka diba za ku ga har wasu turuta akwai wanda aka ce na masu kuɗi to ai ba ciwon am na masu kuɗi ba damuwa ta tsaye mai yawa da masu mulki damuwa ta tsaye musu yawa don haka duniya ba ta da kai talaka kana ganin ba ka da wani mai abu yana can ya yi ka bakin ciki inna allaha yanzilu mauna ala da mauna Allah yana saukar da taimako gurgurdun laluri da ya aga maka to ku yi ƙoƙari ku rike na ayyuka duk wanda ya ji damuwa ka rabu da kowa bari zuwa kuma zuwa wajen wasu kuna da sai kai muna nan daren to kuna nan daren sanyi kuna nan daren sanyi a dauki yan naira dubu a jewa ma yan daba siyasa a jewa mai naira dubu in ba ta kai ga hannu wani ma kami ya dauka wani ya rika sai su kiti ta a watsa muku kuɗi wani dan siyasa ya biyo wani wuri ya watsa kuɗi sai da wasu sun ka kari to da ka zanna muna nan daren faɗa ma Allah muna nan daren subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ya yi maka alkawari ya ce la'allaka tarda zai baka sai ka yarda ya ce ya san kana da damuwa da ko ta rashin abinci ko ta rashin kuɗi ko ta rashin wurin kwana ko ta rashin mata ko ta rashin kaza ko ta rashin kaza ya ce fasa bai da hamdar rabbika kai ta zai da gode wa ubangijin ka zama cikin abin na asajidi cikin masu sujuda to duk wanda ya samu damuwa cikin ku ya dauki irin matakin ga da Allah ya umarci annabi da shi zai samu sauki ya yi duk wani buge buge da za ka yi ka je wajen wani ya baka ya gudu yau ko malami kai ka kace roƙuwa kai kuna ganin maroƙan ga sunan a shirya wanga taro nan duk wani ɗan siyasa da an ka san ya yi to takara sai an kai mai takarda mi sun ka zama mi sun ka zama da wannan roƙe-roƙen ga wasu nan kwamiti aka sawa duk wani ɗan siyasa da wani mai mulki ya san su mai sun ka zama ban da wahala mai sun ka ƙara ma kansu to bale kai yaro kai da ba kowa baka so ka tsara ma kanka roƙo kai ku kama Allah subhanahu Ta'ala, Allah subhanahu Ta'ala, wato fasabu inda Allah rizqa wa abuduhu wa فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق يا أبو جماعة كنما أزكي عند الله أولى الله abinda an nema arziki a wani Allah ka bi hanyoyin da ya umarce ka hanyar da ya ce ka bi da ka bi sai ka bi wata goyin da Allah ya rizka wa abuduhu wa shurula kuma ku bauta mai ku ne godiya ilayhi turja'un ka ya mana Allah ka kyautaci karshenmu, mu ka sa mai kyakkyawan karshe ka sa aljanna makoman mu ولله غيب السماوات ولله غيب السماوات والأرض وإليه Ba الأمر كله wa وتوكل عليه وما ربك بغافل تعملون wallahi gaibu a wal ardi gaibin sama da na kasa da na Allah ne da mu da kawo azi da ku da ka saurare mu duk abin da a cikin zukatan mu da mu da ku Allah ya sani Allah ya san manowan mu da ta samu kai muku wa'azi Allah ya san manowan ku da kun ka saurare mu kuma zai yi mu kowa hukunci da abin da ya tantance da shi ba a wa ilayhi yurja wal amru kullu kuma wurin Allah aka bai da al'amari duka dan mu da ku duka al'amari Allah ba fa abudu bauta ma Allah shi kadai ya kai musulmi ya kai musulmi bauta wa Allah shi kadai abinda ka san yana so iwa da kaka iyawa abinda ka san bai so bari gurgurun iyawarka wa tawakkala alaihi dogara gare shi wa tawakkala alaihi kuma ka dogara kowa ka dogara ga kowa wanda ba Allah ba ka dogara ga Allah shi shi kadai abinda aka ce madogaro ga Allah kai abinda Allah ya saka ka bi hanya mai kyau amma dai zuciyarka ta jingina gare shi wa abudu wa tawakkal alai wa ma rabbuka ghafila amma ta'maluna Allah ka bai da kana ga abinda kuke yi ba ya Allah ka gafarta mana karna mana imani da tsaronka wannan aure Allah ka sa albarka gare shi wannan da sulahiya mu duka Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu samun Allah ka sa aljanna makoman ka kare mu daga sharonin duniya da na lahira ka azirta mu alherin duniya da na lahira yadda ka tara mu wannan wayi ƙarƙashin wannan walima Allah ka haɗa mu aljanna ka da mu lahiya assalamu alaikum wa rahmatullah